ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يبقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na juma'a 16 ga watan rabi'in da sani a shekara ta 1441 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba makon da ya gabata mun cike da ƙarshen aya ta goma sha bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul muddassir da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha takwas faɗin allah maɗaukakin sarki innahu fakkara wa qaddar to amma wannan gaɓa ce wacce tana da alaƙa da wani abin da yake bayanta da kamata ya mu dan koma baya sai mu ɗauko daga aya ta goma sha shida, faɗin Allah kalla innahu kana li ayatina anida kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin surar ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يكفر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وبنجي مدوك جنسر كيتي كلا تبس لا أزيده بزمة كاري بشيوة wanda na halicce shi ni kadai ne masa ni'imomi yake gode min kuma yake cin alwashin zan mai kari da Allah yake zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida to wannan an azida kalla din ita take korewa ai lallai ba zan masa karin ba saboda bai cancanta in mai kari ba saboda bai cika sharadin da in ne wa mutum ni'ima yayi ni kuma nake masa kari ba me sharadin shine godiya ubangiji yace wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangiji tuni ya shelanta wa bayinsa ya musu sharaɗi ya musu alkawari in ya musu ni'ima suka gode zai yi ƙari to shi wannan an masa ni'imar bai gode ba kaga kenan ba za a yi masa ƙari ba da haka kalla bai ma'ana da ɗai ba zan masa ƙari ba wannan tunani da yake da shi ba gaskiya shine kawai irin na kafuri yau da dama kafurai sukan ci alwashi sai Allah ya yi kaza to amma su bai kai su ciwa Allah wannan alwashin ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya karyata su ya ce ba zan yi ba an gane ko a cikin suratu maryam Allah yake a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada aqala a ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada kalla sanaktubu ma kulu wa namuddu lahu min al madda wa narithuhu ma yaqulu wa na farda واتخذوا من دون الله izza kalla لهم إذا كلا سيكفرون بإبادتهم ويكونون عليهم ضدًا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تأجل عليهم إنما نعد لهم adda. da ka so da dama kafuri da ce sai Allah ya yi kaza sai Allah ya yi kaza ƙarya ne Allah ba zai yi ba baka isa ka ce sai Allah ya yi kaza ba amma cikin bayan Allah na gargari waɗanda suka yi imani da Allah suka yi masa biyayya to akwai waɗanda idan suka ce Allah zai yi kaza zai yi haka manzo Allah ya faɗa ba don isarsu ba sai don imaninsu ba don gangar jikinsu ba sai don kyakkyawar alaƙarsu da Allah da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'afa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarrahu yau da dama mutumin da ash'afa aghbara fitu fitu cikin ƙura, yau da dama mutane ba su yi masa kallon kima da daraja suna ganin bai isa ba ba kowan kowa bane ba shi amma zuciyarsa ta kyautata alaƙarsa ta kyautata tsakaninsa da mahalicci maza ke lau a ƙasa ala la'abarrahu wallahi da zai ce Allah ka kai kaza sai Allah yayi yi shine shi ma ya ba Allah da haka shi ma Allah zai masa abin da yake so domin ka'idar Allah aufu bi ahadi ufi bi ahadikum fadhkuruni adhkurkum ka tuna Allah ya tuna da kai ka cika masa alƙawarinsa ya cika maka alkawarinka wannan ita ce ka'ida ta Allah shi yasa a hadisi kudusi ubangiji subhanahu wata'ala yake wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijluhu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wa la in sa'alani la'u'iyannahu wa la in ista'azani la'u'izannahu bawa ba zai gushe ba yana neman kusanci a wajen Allah bayan ya cika farillai ya dawo kan nafilfili har sai Allah ya so shi ya kaunace shi idan ku Allah ya so bawa ya kaunace shi to sai ya zama jinsa ba zai ji ba sai abin da Allah yake so a ji duk abin da Allah baya son a ji sai ya rinka kokarin nisanta jinsa daga jin wannan abu ba zai gani ba sai abin da Allah yake so a gani duk abin da Allah baya so a gani yana kokarin ya nisanta ganinsa daga wannan abu ba zai karɓa ba sai abin da Allah yake so a karɓa ba zai bayar ba sai abin da Allah yake so a bayar ba zai taka ya je ba sai inda Allah yake so a taka a je duk inda Allah baya so yana kokarin kiyayewa to idan mutum ya riga ya zama haka ubangiji ya ce wala in sa'alani la utiyanna wallahi in ya tambaye ni ni kuma zan bashi wa wala in ista'azani la uizannahu wallahi in ya nemi tsari game da ni akan dukkan wata matsalar sai na tsare shi kaga ka cika sharaɗin Allah shi ma sai cika maka nasa sharaɗin shi yasa cikin irin waɗannan akwai Anas ibn Nadar Anas ibn Nadar ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sau da dama in ana ambacin sahabbai ma ba za ka ji sunansa ba ba kowa ya san shi ba amma wata rana ana zaune a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana hira sai ga mutane sun kawo ƙara 'yar uwarsa ce ta yi faɗa da wata ta tsiyaye mata ido ana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi gashi a zaune aka ce wance ce ta tsayayyawa da wance ido sai annabi yace kitabullahi alqisas sai Allah yace wal shi kenan tun tunda ta cire idan wata ita ma za a cire mata al'ainu bil ayn wal anfu bil anf wal udhnu yana zaune a wajen yaga tabbas da gaske annabi zai zartar ba makawa sai ce ya ma'aikin Allah yanzu idan wance za ka tsiyayar yace eh ya anas kitabullahi alqisas farai ko ya anas ai haka Allah yake mi sai yace wallahi ba za ka tsaya mata da ido ba ba ma daga hannu yace yace Allah kar a tsayar da idan wanke kawai ta yi wallahi ba za ka tsayar mata da ido ba kawai ya ja bakin sa ya shiru azza Allah ya ce a tafi a je a yi kisasi wannan rantsuwar ta annabi bai kalle ta ba ana cikin tafiya su waɗanda aka tsiyayarwa da ƴar uwarsu ido da ita kanta sai suka ce mun yafe rantsuwa ba ta cika ba aka dawo wajen annabi aka ce to sun ce sun yafe da shine maza Allah ya ce rubba rajulin ash'asa agbara madfu'un bil abuwabi lau aka sama Allah la da yawa mutanen da ba ku yi musu kallon kima ba ku yi musu kallon daraja ba ku dauke su a bakin komai ba amma a wajen Allah suna da daraja in suka rantse Allah baya barin rantsuwarsu ta tashi a banza to kaga idan mutum ya fahimci wannan sai kawai mu'amalanci bayan Allah da mutuntawa da girmamawa kada girman rigar mutum ya sa shi zaka ga kimarsa kada rashin kyawun rigarsa ya sa ka wulakanta shi domin baka san a ina wannan daraja take ba sai ka takali wani da kake masa kallon ba kowa ba wallahi in yace Allah ya isa magana ta lalace abinda ka dade shekaru aru aru kana kokarin ginawa da wannan Allah ya isa ta sai ya rusa maka ita da wannan haƙƙin nasa da ka taɓa sai Allah ya yi fushi da fushinsa sai ya ɗaukar masa fansa a kansa da haka ƙimar bayan Allah ba ta wuce imaninsu ba ba rigunansu ba ne ba darajar rayuwar da Allah ya ba su ba ne a'a in dai mutum yana da imani to yana da mutunci a wajen ka, in dai kai ɗin mai hankali ne in kai ma muminin ƙwarai ne da haka wannan shine abin da wannan aya take nuna mana na saƙo? rashin ƙima da darajar kafuri a wajen Allah duk yadda ni'imar duniya ta cika a wajensa duk yadda mutane suke masa kallon mai daraja mai kima amma rashin imaninsa ya sa bai da daraja bai da kima a wajen Allah an gane ko domin in dai wani abin duniya ne wannan duk da aka lissafa me bai da shi talattu wahida ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu komai yana da shi a takaice ma dan kar a ce an bashi kaza an bashi kaza an bashi kaza kawai wa ma hattu lahu tamhida komai an bashi me asin da asin ne me komai dozin ne ba wata ni'ima da ake bukata wacce Allah bai bashi ba ta duniya amma kalla a ƙarshe me Allah yake to irin waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala yake to da dama ku ne musu kallon kima da daraja a duniya duk abin da suka sa baki sai a sallama amma in an je lahira fuskucin sauro ba su kai kimarsa ba a wajen Allah فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Allah ce ko ma'auni ba za mu ɗauka auna su da shi ba domin ba su kai a auna su ba saboda mai sun cewa Allah sun riƙe ayoyinsu abin izgili hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira wata rana annabi yana zaune da abu huraira sai ga wani katan kafuri ya ci ya koshi ya sa kaya na alfarma yana takawa dai dai dan giwa dan zaki manzo Allah yake kaga wannan in an je lahira fufficen sauro ba zai kai nauyi ba a mizani sai annabi ya karanta wannan ayar fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan zalika jazaohum bima jahannam bima kafaru واتخذوا آياتي ورسلي هزوا to Allah yake wayo in kana min misala habatin min khardalin ataina biha ai da ita wannan ayar Abu Huraira ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da ita ko na Aisha game da awo take cewa to ka ce ba za su yi nauyi ba kuma aya ta ce za a yi awo sai manzo Allah ya ce ai ba awon ne ba za yi ba nauyi ne ba za su yi ba ai babu cin karo tsakanin ayar da take ba za su yi nauyi ba da kuma wacce take za a yi awo za a yi awo ai ba komai ne in aka auna zai yi kima ba za a auna su amma ba za su yi wata kima ko tasiri ba a wajen Allah a wajen awo shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana a wajen ayar kuma manzo Allah yake ita kanta duniyar ma ai ba ta da wani nauyi a wajen Allah kalmar nauyi tana nufin kima da daraja law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saka kafiran minha sharbata ma duniya da duk kayan kyale-kyalen da ke cikinta da duk abubuwa na ruɗi da suke ɗaukar hankalin bayi a cikinta da sun kai nauyin fuka cikin sauro a wajen Allah ta fuskar kima da daraja to da ku makwarwa ta ruwa kwaya ɗaya Allah ba zai ba wa kafiri ba to da ka da ya ƴan uwa mu sani kimar mu da darajar mu tana cikin imanin mu kimar mu da darajar mu tana cikin kyakkyawar alaƙar mu da mahaliccin mu mutane ko baka da kima a wajen su a ganin ido in dai kana da kima a wajen mahalicci wannan kimar ta ishe ka amma duk kimar da za ka yi idan mutane in dai alaƙar ka ta ɓaci da Allah to kima ta zama ta banza ta zama shirin baci ba ba ba da ta Allah ce kalla lallai ba zan masa ƙari ba innahu domin shi kana ya kasance a nidan mai taurin kai li ayatina ga ayoyinmu shine alqur'ani duk lokacin da aka ce kaza sai ya ce a'a in an ce yi sai ya ce ba zai ba in an ce bari sai ya ce sai ya yi ko dai bilisanil hali ko bilisanil makali ko bihi ma jami'an duk mutumin da ƙur'ani zai ce kaza bai sallama ba to yana ja da ƙur'ani kenan duk wanda ƙur'ani zai ce a yi ya ƙi yana ja da ƙur'ani kenan sai dai iri biyu ne akwai wanda taurin kansa ya kai ya fito ya ce ba haka ba ne ya fito ya ce ba za a yi ba akwai wanda shi kuma ba zai iya farta hakan ba amma a aikatan a zuciyarsa ba zai ba wannan shine inadi da qur'ani jayayya da turjiya da yake wa ayoyin Allah subhanahu wata'ala ubangiji yace sa'urhiquhu sa'udan sa'urhiquhu da sannu zan tirsasa masa sa'udan wahalhalin rayuwa mun fassara a ayoyin da suka darasin baya wahalhalin rayuwa Allah zai gama dukkan wanda yake daukar addini da muhimmanci saboda ita duniyar nan da kuke gani ba gidan hutu bace wahalar ta ɗayan biyu ce ko kai wahalar banza ko kai ta lada amma dai ka zauna zauna kawai a duniya babu wata wahala baka isa ba in ka ji kai wahalar addini to Allah sai haɗa ka da wata wahala ta rayuwa ila ya haɗa ka da wahalar siyasa ta sa kai furfura in ayoyin qur'ani ba su sa kai furfura ba ya haɗa ka da wahalar kaza sai ta jiga ta ka kai ta tayar ma da hankali in ka ki kai kuka dan tuna ayoyin Allah sai kai ta kuka dan asarar duniya in ka ki ka kaɗaita Allah ka tsaya kai sallah yi nuni a wajen tahiyya da cewa Allah ɗaya ne sai ya dora ma dan kankare dole kai tauhidin karfi da yaji ko kana so ko baka so saboda ka'idar Allah haka take ubangiji yace wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm qiyamati a'ma to kuma inda ma a ce wahala iya duniya ce da sauki a sha wahala a duniya kuma a je lahira a tsara kazalika al'azabu wal azabul akhirati akbar wannan ma dan karamar azaba ce Allah yake amma ta lahiran mata fi girma ta fi wahala to haka wasu malamai suka fassara sa urhiquhu sa'udan zan gama shi da wahalar rayuwa zan gama shi da takaicin rayuwa zan gama shi da tashin hankali da gwagwarmayar rayuwa wadansu malaman suka ce a sa'ud wani dutse ne mai wahala mulmulalle a cikin wutar jahannama idan aka sa ɗan wuta a cikin wuta bayan wutar tana kona shi ana gallaza masa kuma za a ce sai ya rinka hawa wannan dutsen yana saukowa yana hawa yana saukowa shi ma wani fatik ne mai zaman kansa daban an gane ko kaga a duniya ba a hada ka da hawa wani dutse ba amma a lahira haka za a hada ka da shi shine ibnu kasir ce wa qala suddi imamu suddi ya ce sakaratun malsa'a fi jahannama dutse ne mulmulalle ne santsi a cikin wutar jahannama yukallafu ayyas adaha za a ke tirsasa wa dan wuta cewa dole sai ya hau wutar tana kona shi kuma ana ce masa ya hau dutsen ya sako ya hau ya suke sako wa qala qatada an ibn abbas haka qatada ya fada daga abdullahi dan abbas fa'udan yace sakaratun fi jahannama yashabu alaiha al-kafiru ko yashabu alaiha al-kafiru ala wajhihi wani dutse ne a cikin wutar jahannama wanda za a rinka gurza hancin kafuri a jikinsa ana dauje masa shi ana masa azaba yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuku masa saqar ranar da za a rinka gurza hancinsa a cikin wutar jahannama kuma ana cewa kudin dana azabar wuta Allah ya tsare mu to kamar yadda na faɗa a wancan lokaci idan aya ta zo malamai suke mata fasara biyu sai ka kalli dukkan fasarorin suna shiga cikin ma'anar aya duk biyun ne zai sha wahalar rayuwa kuma zai je ya hau sa'udu a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu malai ce mashaqqatun min al'azabi tazdadu fi kulli yawmin sa'uba azaba ce a cikin wutar jahannama da kowane rana karuwa take yi haɓaka take sabanin azabar duniya a duniya duk inda azaba ta yi azaba to raguwa take yi amma a lahira azabar karuwa take karuwa take Allah ya tsare mu au jabalan ko kuma dutse min narin ya tsadu fihi na wuta wanda za a ce ya rinka hawa sun ma ya a abadan sannan ya rinka filmiyowa yana faduwa daga kansa haka zai kai har abada ta lace innahu domin shi fakkara yayi tunani fi ma ya qulu fil game da sukar da zai wa ƙur'ani a lokacin da aka karantar da shi alkur'ani a ya buɗe zuciyarsa ya buɗe hankalinsa ya fahimta ya yi imani sai ya tsaya yake tunani wata kalma ta yarfe da ɓatanci zai gaya wannan littafin don ya bazama mutane su ƙin imani da shi da aka kaga nan fakkara ya yi tunani amma ba tunani ne ya imani ba tunani ne ne na ya soke ƙur'anin na ya soke ƙur'anin na ya ci mutuncin ƙur'anin wanda a madadin ya yi tunani game da abin da aka faɗa ya fahimci gaskiyar ya yi imani sai kuma ya kishiyar haka an gane ko don abin da ake so shine ya yi tunani game da ƙur'ani gaskiyarsa ma'anarsa sakon da yake kunshe da shi girma da hikimar wanda ya saukar da shi ta hakan ya kare shi imani awalam ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna la bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun mubin wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار to da ka ubangiji yana son mu tunani a cikin ayoyin alqur'ani mu tunani game da sakon da manzo Allah ya zo mana da shi mu tunani wanda zamu gane girman Allah cikin ayyukansa da yake gaya mana su a qur'ani to amma shi kuma sai ya zama ba irin wannan tunanin ya ba kishiyar haka yi da haka shine malai ce fakkara fi ma yaqulu fil qur'ani allazi sami'ahu min annabi yayi mummunan tunani game da abin da zai faɗawa wa qur'ani na suka da yarfe a yayin da ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta shi au gairihi ko ya ji wani annabin yana karanta shi to sai ga shi kuma ba zai bari ya samu wata makama cikin ƙur'anin ya soki qur'anin da shi wa qaddara sannan kuma yayi ya shirya abubuwan da zai shirya a cikin zuciyarsa ai fi nafsihi zalika ya kaddara ko ya shirya wannan tunanin nasa a cikin ransa dan kuma ya fito ya aiwatar da shi ko ya faɗe shi sai Allah ke fa qutila kuma an la'ance shi kaifa kaddara yaya ya shirya wannan kafircin a zuciyarsa abin mamaki a madadin ga gaskiya a fili amma ku kalli yadda ya shirya yadda zai lankwaya ta ya canja ta ya murguɗa ta ya mai da ita ƙarya to wannan sai ya jawo Allah subhanahu wata'ala ya tsine mara to tunda Allah ya tsine wa mai mummunan tunani na sukan alkur'ani da wannan za mu fahimci mai kyakkyawan tunani na imani da ƙur'ani shi kuma me za a yi mai lada za a bashi domin ka'ida kenan duk abin da in kai za a baka zunubi to kishi yasa in kai shi shi kuma za ka samu mai lada in kai gaskiya za ka samu lada in kai ƙarya fa in kai adalci za ka samu gaskiya in kai zalunci fa to haka yake an gane ko da aka da sai aka tsine mai kaifa kaddar ta yadda ya wannan tunani me ya jawo haka malai ce ai ala ayi halin kana taqdiruhu ta yaya ya samu irin wannan dabara ta ɗan ta shige shi wacce har zai soki ƙur'ani da ita a madadin gaskiyar da ta bayyana thumma qutila sannan aka sake tsine mai karo na biyu kaifa kaddar me ya ja masa yayi wannan mummunan tunani da ka kaifa qaddar qutila kaifa kaddar ta biyu tawkidi ne na qutila kaifa kaddar ta farko kuma kalmar kutila takan zo da ma'anar inuwa takan zo da ma'anar nesantawa don daman ma'anar shi shine nesantawa kuma takan zo da ma'anar azabtarwa takan zo da ma'anar kashewa an gane ko inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta izwa karshe قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل يسره ذوات الشيء قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون قتل قتل أنا نفن أنقيني أنا نفن ألا ودري أنا نفن ذا أي متأذابة ساكمكم من اللي في لأك أنبتا ونفسي إياتشن آية ثم نظر سنن يدوبا fi wujuhi qaumihi a fuskar mutanansa bayan ya gama yin tunani ya gama shiryawa a zuciyarsa sai kuma ya tsaya ya kalli mutane kallo na tsanaki bala yace au atba'ihi ko ya kalli mabiyansa au tafakkara fi ma yaqdahu bihi fil haqqi aw al qur'an ko kuma ya kalli abubuwan yayi su a tsatsare dangane da kalmomin da zai faɗa ya soki gaskiya ko ya soki ƙur'ani da su domin duk wanda zai yi ƙarya to yana bukatar ya yi tunani in na faɗi kaza aka ce min kaza to ni kuma me zan ce shi yasa masu hikima suka ce gaskiya in ka faɗi ta baka bukatar sai ka nana ta wata kalma ita kanta ta isa ta kara kanta da kanta amma ita illar ƙarya in ka faɗi ta to kuma sai ta haifan maka da wasu ƙarairayin bayanta na ba ta kariya don ƙarya ba ta ginuwa ita kaɗai sai an tallafo ta can da wata ƙaryar an ciko ta can da wata ƙaryar an mata tariya da wata ƙaryar da haka da haka sannan ta ta tsaya da haka sai da ya tunani to ai mutane suna da hankali yanzu in na ce ƙur'anin nan kaza to ai wani zai ce min kaza to in ya ce min kaza ni kuma me zan ce ni kuma sai in ce kaza wani kuma zai ce kaza in na ce kaza to ni kuma me sai kun mu nazar sannan yayi duba waɗansu malaman suka ce yayi duba game da mutanen da zai gayawa sai da ya tabbatar da cewa wawaye ne in ya faɗa za su yarda hankalinsu ya riga ya bar jikinsu ba tunani suke yi ba to da haka sai ya gaya musu domin in masu hankali ne da tunani da ya gaya musu za su ramfo shi za su baro karyarsa za su baro jirginsa to sai da ya duba haka waɗansu malaman suka ce ba mutane ya kalla ba abubuwan da za su biyo bayan magana tasa in ya faɗa na za a ce kaza shi ma ya ce kaza za a ce kaza shi ma ya ce kaza da haka shine Allah madaukakin sarki ce kuma nazar sannan sai ya duba Su dace Allah subhanahu ta'ala ce kuma abasa sannan ya ne fuska kamar zai yi gaskiya ka san idan mutum zai yi karya sai ya sha kunu don wai ya maka barazana ya cika da buguzan ka ɗauka gaske ce duk wannan yana daga cikin mai tallafa karyar dan daidan ta samu gindin zama kuma abasa ne ce wajen hahu ya rike fuskarsa gabaran fara'a ko murmushi ko dariya wakalaha ya ɓata rai bayyiqan ya yaqulu yana mai kuntata wa kansa da kansa wai saboda yana shiri ya faɗi magana da mutane su yadda domin wani lokaci idan kana faɗar magana fuskar ka kaɗai ta isa ta isar da saƙon shin abinda kake faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne mai hankali in ya kalli fuskar ka an ƙarya kake baya buƙatar wani bayani masana ɗabi'ar ɗan adam game da gaskiya ko rashin gaskiya na daga cikin hanyoyin da suke gane mai laifi da sun kalli idansa magana ta ƙare yasa ba ya ce mai mara gaskiya ko a ruwa gobe yake shi yasa abdullahi dan salam yake lokacin da annabi ya zo madina ni ina daga cikin waɗanda suka tafi taro shi amma fa lokacin shi bai imani ba shi bai yahude ne to amma yana da gogayya ta rayuwa yana da ilimin attaura yana iya gane mara gaskiya ko da ido yace da muka je bayan gari mutanen madina sun je suna ta tururuwar taryan annabi yace ni sai na ja gefe kawai kallon fuskar sanaki yace ina hada ido da shi zuciyata ta yadda wannan mutumin ba makareci ne fuskarsa kaɗai ta nuna min gaskiyarsa yace to sannan kuma na ji maganganun da yake gaya wa mutane maganganu na hankali maganganu na sanin ya kamata maganganu na gina dan adam ba na rusa shi ba ayyuhan nas silul arham wa afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhuluna al jannata bi salam haka manzo Allah yake gaya mutane ya ku taron mutane ku rinka sada zumunci ku rinka ciyar da abinci ga mabukata ku rinka yaɗa sallama i junan ku rinka yin sallah cikin dare lokacin da yawan mutane suke bacci za ku shiga aljanna salin alim irin wannan kalmomin ya kamata a rinka ji daga bakin shugabanni shugabannin addini shugabannin siyasa shugabannin koma ne amma ba shugaba ya zama mai kalmomin tunzuri ba a wannan ba daidai ne ba kai maganar ka kai a tsorati ne abinda wani zai shashashen titi zai faɗa kowa bai kula shi ba in ka faɗi rabin ta sai ta tayar da hankali sa Allah maɗaukin sarki ce wa qulu lin husna wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzabu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina a ce da mutane su rinka faɗa kyakkyawan zance kuma musamman mutanen shugabanni wanda in suka faɗa ana saurara to me yafi wannan daɗin zance manzo Allah yana cewa ku sada zumuncin junan ku ba ku kashe junan ku ba ba ba ruwanka da wani ba ruwansa da kai ba a kuna da ruwa da juna dole ne Allah bai yi ka a duniya don ka rayu kai ɗaya ba duk abin da kake takamar Allah ya baka kana bukatar wani duk sa domin akwai abin da ba za ka yi wa kanka ba sai wancan kasashen ya sa hannu to haka Allah ya yi mu inda mu kaɗai yake so mu rayu a duniya to shikenan da ya sauke annabi Adamu shikenan ya isa amma Allah ya yi zuriya da yawa ta tsatsan annabi adamu da matarsa hawa wa bassa min humari jalan kafiran wani sa'a ko adamun shi kadai da aka yi shi bai kammala ba sai da aka yi hawa'u tare da azzakaru akwa min al'unsa arrijalu qawwamuna 'ala nisa wa laysa azzakaru kal unsa wa lirrijali 'alayhin daraja amma tare da haka dukkan malan namiji ba ta kammaluwa sai da ne sai da raunanniyar mace ka kalle ta kafi ta hankali kafi ta kaza kafi ta an yadda duk kafi ta ba a ja amma babu ita kai zero ne ka gani to wannan shine hikimar da Allah subhanahu wataala yake so ya nuna mana kowa daga cikin mu yana da amfani da dan uwansa yana da moriyar da yake ci tare da dan uwansa akwai ranar da dan uwanka zai maka kai ma akwai ranar da kake masa to shin fitina da tashin hankali da fada ya kamata ku ko ku zauna lafiya ku zauna lafiya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga fuskar sa kaga fuskar mai gaskiya kaga fuskar mai adalci amma waɗansu shugabannin kishiyar haka irin wannan kafirin da Allah yake gaya mana zai ɓata ran diddan ya yi wa mutane barazana wai su ɗauka gaske yake kuma ƙarya yake yi kamar yadda Allah ya faɗa game da fir'auna an gane ko fa hashara fanada fa ana rabbukum a'la ya tara mutane ya ɓata rai kicin kicin yayi kaza ya zara ido amma duk a ƙarshe sai Allah yake fasta khaffa qaumahu ba raina musu hankali suka ji shi in banda rainin hankali ka ce kai ka halice ni in banda rainin hankali ka ce babu wani abun bauta sai kai to kan a haife ka wa ake bauta in ka mutu kuma wa za a ci gaba da bautawa in ka ce kai ka halice mu to kai wa ya halice ka kai kuma kai kai kanka da kanka to kuma da ka tashi yin kanka da kankan sai ka yi mu daidai da ni da kai kai ma idan ka bi ni ma biyu kunnan ka bi nawa biyu ai ya kamata a ce kai ka fi ni amma ya zama daidai da daidai rigar da sarki ya sa ita ba da ya sa to da ya za a bambance tsakanin baccin makawo da ganinsa haka babu bambanci kenan ya sa Allah ya raina hankalin mutanensa duk barazanar da ya ta banza ce ta rainin hankali ce ta rainin wayo ce an gane ko yasa masu tarihi suke fada wai cikin rainin hankalin fir'auna wazirin sahamana shi katotan kai ne da shi amma hamana ba wanda ya san fir'auna ciki da bai irin hamana duk iskancin da fir'auna zai hamana ya san karya yake da shi kenan wata rana an zo zaman fada sai hamana ya zo ba rawani sai kan ya fito rintume mai da shi kuma fir'auna sai kalla hamana ke kai hamana lokacin da zan yi ka a fusace nake shi yasa nema katon ke sai ce ranka ya daɗe yau rainin hankalin hadda mu a daidai wasu amma ba mu ba da daga wannan ita ce ɗabi'a ta ƙarya da gaskiya da zarar ka ga mutum ma in kana da wayo ka iya gane makaryaci ne in ba ka da wayo kuma ya kife ka a kwando shi yasa Allah madaukakin sarki ce duk wani abu sai mun nuna shi a fuskar ku mutane kun gane shi sanasimuhu alal qurqum masu gaskiya simahum fi wujuhihim ta'rifuhum bi simahum an gane ko da fuska kadai ana iya gane mutane to Allah subhanahu wata'ala yace thumma abasa sannan ya turbine fuska mala yace qayyada wajhahu wa kalaha bayyitan bima yaqulu wa basar ay zada fil qabdi wal kuluhi sannan ya daɗa turbi ne fuskar ya daɗa cin magani ya daɗa ɓata rai da kalmar abasa da kalmar basara bistin duk ma'anarsu shine ɓata rai nuna damuwa cin magani shan kunu an gane ko shi yasa kalmar abbas suna ce tana nuna mai yawan cin magani amma dai suna ne mai kyau kar ne ya canja sunansa tunda maza Allah ya ji ana faɗa kuma bai canja ba kuma ya gaya bakwansa abbas haka da aka ita kalmar abbas waɗansu malamai suka ce alawa zane fa'al min al'abas abas shi ne ɓata cikin mutane akwai masu fuskar shanu haka allah ya yi su sa ba ka dariya sai hamma ka gan shi kama fushi yake ba fushi yake ba wallahi haka allah ya yi shi an gane ko su da ka sun ma abasa wa basar thumma adbara sannan ya juya baya anil imani yake ba da gaskiya wastakbara kuma ya girman kai ai takabbara an ittiba'il haqqi aw annabi ya girman kai ya ba gaskiya kuma ya ba annabi faqala fi ma ja'a bihi kuma ya faɗa dan suka da yarfe game da abin da annabin ya zo da shi yace in haza illa sihirun yu'sar ba komai bane wannan qur'ani face dabo ne tsafi ne da ake hikaitowa daga matsafa daga gwanayen iya dabo mana tsafin ma manzo Allah ba shi da kansa yake ba wasu suke koya masa shi kuma yake yadawa mana shi dillali ne ma na tsafin ba wai gwani bane ta fuskar iya tsafin wal iyazu billah an gane ko wa qalu ya ayyuha sahiru ud'u lana rabbaka wasu sun tabbatar da annabi tsafi wasu kuma sun ce a'a tsafin ma ba nasa bane na wasu ne shi kawai dillali ne dan kore ne wal iyaz billah ma'ana dai wulakanci iri iri daban-daban haka suka rinka jifan annabi da shi suka rinka jifan qur'ani da shi me ya manufar kafirai cikin haka dan dai kar ai imani kar ai imani to kuma kamar yadda muka sha faɗa duk lokacin da kafirai suka soki qur'ani da kalmar tsafi ko suka soki annabi da sunan matsafi abinda wannan yake nunawa har a wajen kafirai tsafi mummunan abu ne har a wajen kafirai matsafi mutumin banza ne to dan me a yau za a rinka samun waɗanda suke cewa su musulmi ne kuma a cewa suna tsafi ba wani musulmi wanda zai yi tsafi tsafi kafirci ne duk wanda ya yi tsafi ya kafirta Allah ya gaya mana cikin ayar wattaba'u wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر kaga fala takfur malamai suka ke a madadin wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala tafhar da aka ce fala takfur saboda kufur sihiri kafirci ne hakanan wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru asali wa ma sahira Sulaiman walakinna shayatina sakiru Sulaiman bai tsafi ba shedanu su suke tsafi amma a madadin Allah ce Sulaiman bai tsafi ba sai ce Sulaiman bai kafarta ba abinda sakon yake so ya isa da shi ne tsafin kafirci matsafi kafiri da haka Allah subhanahu wataala yayi alawadai da sihiri yayi alawadai da matsafa matsafi kullum so ake ya tuba bayan an gan shace akarmakalla akarmakalla irin yadda muke a yanzu an san wane tantagaryen matsafi ne dan duba ne amma ana ne mai asararu shehu ai akwai asararu ƙarya yake matsafi ne boka ne abin ka tofa masa ya wuka bashi waje amma za ka je ka rike takalminsa ya shafa kanka ya yi kaza ya kaza aikin banza ne azala ke haka rayuwa za ta kasance muku a gaba gaskiya ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya maha'inta su zama su ne amintattu amintattu kuma a rinka yi musu kallon maha'inta to al'amari ya lalace matsafa da a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kama su ake ko su tuba ko a kashe su haka na umar yace haddus sahir qatlun bis maganin matsafi a girbe shi da takobi saboda in ma ba ku kashe shi ba to ku sani shi zai sa a kashe da yawa yanzu masu rai nawa matsafa suka kashe daga cikin 'yan adam da cikin dabbobi Allah kadai ya sani in muka ce kadai dabbobin da matsafa suke sa a kashe kadai su ya ishe su ballantana mutane za a kashe 'ya'yan mutane za a kashe masu nakasa masu kusulli suna cikin bala'i suna cikin tashin hankali zabiya suna cikin tashin hankali kullum sai dai in lokacin siyasa bai zo ba farautarsu ake gida-gida waye ja matsafa ne buri a daji bai tsira ba a ce a kamo buri a yi mai aski ne haɗa ka da shi wallahi a aske buri a aske kyanwa a aske kaza a yi masa wankan rubutu abin ne da rai a tsallaka a yanka ta ƙeya ta abin da ba a wa dabbobi zalunci da cuta wai don bukata ka biya duk matsafa suke haifar da wannan bala'i da wannan musiba sun hana mutane kwanciyar hankali sun rikita mana duniya sun kira mana aljanu suna ta walance luwa a cikin mu domin in ba dan matsafa ba aljanu suna can daji suna zaman su muna rayuwar mu lafiya amma za a sa wani matsafi ya ta wurbi sai ya kira sarkin aljanu sai sun kulla alaka ta bala'i shi kuma ya sa shi ya ce to ina so ne a yi min aiki kaza ya ce to ni ma yi min kaza in kai min kaza ni kuma zan turo aljani ya zo ya maka wannan aikin shi yasa in an zo ruqiya kaga aljani yana ihu yana kuka ana so a kore shi shi kuma an daure shi ba zai iya tafiya ba sai eh, shi ma sa shi aka yi shi ma da bala'i aka turo shi ya zai yi wannan shine abin da muke rayuwa a ciki sakamakon sharrin matsafa to amma duk da wannan ta'addanci irin na matsafa kafirai su rasa wanda za su jefa da tsafi sai manzo Allah su rasa wanda za su jefa da tsafi sai alqur'ani da haka Allah subhanahu wataala yake fa qala yake in haza ba komai bane wannan qur'ani illa sihirun face tsafi ne yu'sar da ake hakaito shi daga matsafa da ake jiyo shi daga bakin bokaye ake zuwa ake yadawa a duniya wanda kuma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ubangiji ya fi karfin a jingina zancen sa zuwa ga tsafi qur'ani ya fi karfin ya kasance zancen matsafi manzo Allah ya fi karfi ya kasance matsafi shi yasa Allah yake wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin da dai qur'ani bai magana bai kama da zancen mawaki ba da mu sun ce qur'ani waka ne shi ma dai diddan su zuga mutane fi alaba dai da shi su ka karbe shi wasu kuma sun ce zancen tsafi ne da haka Allah ke qur'ani bai kama da zancen mawaka ba ballantana kuma zancen matsafa shi dai saukakken littafi ne daga Allah ubangijin talibai mun sha faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai ya game da wannan kalubalen ba cikin annabawa kowane annabi in ka bi tarihin sai da aka ce masa matsafi wanda wannan yake nuna daɗewar tsafi din a duniya sannan kuma a kowace al'umma tsafin alawadai ne ba abin so bane ba in banda a kissar fir'auna a karan farko fir'auna da mutanen misra duk sun yarda da tsafi amma a ƙarshe fa sai da kasuwar tsafin ta tashi sai da ta wargaje sai da ta watsi matsafan suka yi watsar da tsafin suka zo suka rusuna ga Allah suka yi sujada gare shi suka yi imani da Qur'ani fa ulqiya saharatu sujada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa da aka suka fadi suka yi sujada suka ce mun yi imani da ubangijin annabi harun da annabi musa kuma suka maiwa da fir'auna martani cewa tsafin nan da man kai kai ta tilasta mu ba dan samu muke ba لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السهر والله خير ما أبقى da mun mutirsa samu kai da yawa daga cikin matsafa ba so suke yi ba ila wasu manyan shugabanni suke sa sai sun yi a ce dole sai ka je ka kai sako kaza na tsafi dole sai ka ja shi cikin dare ka kai shi wani daji wajen wani boka dole sai ka yi kaza oganka ne baka da yadda ka iya wannan yana faruwa to da ta haka fir'auna ya ce mutane ya ta sa su sai sun yi tsafi ya ta sun sa su saboda suna tsoron rayuwa su ba ba zai kashe su to amma a ƙarshe suka ce wallahi ko me zai sai dai ko me zai faru sai dai faru sun daina lokacin da alƙadarin sa ya kare to sannan shi wannan kafiri ya ce in haza illa kaulul bashar lallai ba komai bane wannan qur'ani face maganar mutum ce an gane ko shi yasa Allah yake wala qad na'lamu innahum yaquluna annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar mun san daga cikin su akwai masu cewa wani mutum ke koya maka qur'ani ba wai Allah ne ya saukar ba ba wai wahayi bane ba maganganun mutane ne to anan sai malamai suke cewa da wanda ya ce sihirin yi usar da wanda ya ce kaulul bashar maganan ba ɗaya bace waɗansu malaman sun ɗauka magana ɗaya ce suka ce sihirin yi usar sihiri ne da ake rawaitowa ake naƙaltowa ake cirowa kunne ya ji daga kaka suka ce bai ci karo da cewa kaulul bashar ba domin ai mutane su suke yin mai sihirin da haka waɗansu malamai sai suka ɗauka duk wannan maganganun maganan mutum ɗaya ne ƙala in haza illa sihirin usar? in haza ai kala in haza illa qaulul bashar fa in haza illa qaulul bashar ya ce sihiri ne kuma ya ce maganan mutum ce da aka kusan duk abu ɗaya ne babu tunka da warwara a cikin maganar sihiri ne kuma mutum ne yayi amma shi qur'ani ba sihiri bane wahayi ne sannan maganar Allah ce inda yace sihiri ne amsar shine ƙarya ne wahayi ne inda yace qaulul bashari ne ƙarya ne amsar ita ce maganar Allah ce ba qaulul bashar bane ba to amma waɗansu malaman suka ce a'a maganar sihiri tana cin karo da maganar ƙaunul bashari domin ai maganar mutum ba kowace ce take zamowa sihiri ba ko a cikin mutane sai mai sihiri ne maganar ta take zamowa sihiri to amma a nan da yake maganar mutum ce yana nufin ba dai wahayin Allah ba ne da kuma yace sihiri ne yana nufin dai har ila yau magana ce wacce ta kunshi sihiri cikin nau'ukan maganganun mutane ba wai magana ce irin ta yau da kullum ba kuma abin da yasa suke cewa qur'ani sihiri ne wai saboda in dai ka ji shi sai ya canja maka tunani to dama yana daga cikin dabi'a sihiri canja abu zuwa wani abin na daba to shi qur'ani wannan haka yake in dai zaka saurare shi ka fahimce shi to zai canja tunaninka zai canja mu'amalarka zai canja halayyarka daga mummuna zuwa ne kyakkyawa da haka sai ce yayi kama da sihiri mai saurin canja abu zuwa wani abu to amma qur'ani tun da yadda yana da wannan tasirin balma ma da tasirin sihiri dan qur'ani yana rusa sihiri to amma tare da haka ba za a kira shi da suna sihiri ba waɗansu malaman suka ce a'a wanda yace qaulul bashar daban da wanda yace sihirin yuqsar shi yasa Allah yake balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq a wata ayar kuma yace fi qaulin mukhtalif kafirai innahum la fi qaulin mukhtalif kafirai suna cikin maganganu mai saba wa juna wadan sun ce qur'ani waka ne annabi mawaƙi ne wadan kuma suka ce a'a ba waka bane shi annabin ba mawaƙi bane a'a sihiri ne shi kuma annabin matsafi ne to kaga wanda yake qur'ani waka ne annabi mawaƙi ya sha bamban da wanda yake qur'ani sihiri ne annabi kuma mai sihiri ne wal iyazu billah haka nan waɗansu kuma suka ce annabin mahaukaci ne to yanzu ka haɗa wanda yake da mawaƙi da wanda yake mai sihiri da wanda yake mahaukaci ai maganganun asiri suke a bambance ma'ana dai sun rasa su haɗu kalma ɗaya su soki ƙur'ani da ita to ko da wannan ya nuna maka rashin gaskiyarsu da rashin kasantuwarsu akan daidai domin malamai suka ce in ka ɗauki zantuttukan daki daki kai musu hukunci za ka ga suna warware juna yanzu wanda ya ce wa ƙur'ani hauka kuma annabi mahaukaci da wanda ya ce ƙur'ani waƙa annabi mawaƙi yanzu suna daidai ko sun yi kishiyar juna sun yi kishiyar juna dan waka ba ta yiwa ga mahaukaci ko ga masu hankalin ba kowa ke iya waka ba waka abu ne mai zaman kansa abu ne wanda sai mai basira sai mai hankali sai wanda Allah yawa wa baiwa to haka soki burutsu sun batu irin na mahaukaci ya yi bamban da maganganun mawaka mawaka suna maganganun masu kama hankali amma mahaukata suna maganganun da ba a saurara saboda ma rashin daɗin magana saboda ban bankaurar da ke cikin magana wani maganar ma ba za ka gane ba su da haka dai kafirai junansu suna tufka suna warewa sun rasa sun kasa su haɗa baki su soki ƙur'ani kuma su soki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah yake fa qala in hadha illa qawlul bashar sai Allah yake sa uslihi saqaf malai yake kama qalu inna ma yu'allimuhu bashar kamar yadda sun faɗa a wata ayar cewa mutum ke sanar da annabi ƙur'ani ba Allah ba aw yaquluna ko sukan ce munasiban lil ko ya zama cewa kalmar yaquluna suna faɗarta ne munasiban lil don dan ta dace da yanayin da mutanen su ke sai Allah ya ce sa uslihi da sannu zan shigar da shi mai wannan magana biyin daga ciki ko kowace daga cikin ɗayan zan shigar da shi saƙar wutar jahannama kalmar saƙar suna ne daga cikin sunayen wutan jahannama ma salaka kun fi saƙar ƙalulan na kuminan musallina da aka kalmar sakara ana nufin wutar jahannama da aka fa'uslihi da sannu zan shigar da shi sakar wutar jahannama wa ma adara kama sakar wa ya sanashe ka me ake nufi da sakara an gane ko malai ke ta'azimul li sha'niha Allah ya faɗa haka ne dan ya kambaba sha'anin wutar jahannama ya nuna maka cewa ba fa karamin al'amari bane ba karamin zance bane zancen wutar jahannama zance ne mai girman gaske la tubqi wa la tazar wutar jahannama ba ta ragewa kuma ba ta kyalewa sabanin wutar duniya duk yadda za ta ci za ta ci wani wajen sai kaga ta rage duk yadda za ta ci za ta ci wani wajen sai kaga ta tsallake ko ta ma ba sai ba yanzu duk wata gobara da aka yi in za ka bi ta diddigi sai ka tara akwai wani waje da wutar ba ta ci ba ta tsallake sai ka tara akwai wani wajen ta fara ci kuma sai ta rage to amma ita wutar jahannama ba haka take ba ba ta tsallakewa ko ina sai ta ci sannan kuma ba ta ragewa in ta fara ci sai ta cinye gaba daya shine Allah ke la tubqi wala tazar ay la tubqi shay'an min lahmi wala aqbil illa ahlakatu wala tazarhu ba ta barin wani abu na naman jikin dan adam ko naman duk abin da aka sanya a cikin ta wala aqbil ko jijiya illa ahlakatu ba sai ta lankwame ta halakar da shi kuma ya'udu kama kana sannan kuma abin ya sake dawowa irin yadda ya kasance sai Allah yake lawahatul lil bashari ita ce mai tankwara dan adam ta mai da shi kamar allo kalmar lawaha ala wazani fa'ala min al an gane ko lawhu shine allo lawahu mai mai da abu irin allo to wutar jahannama tana mai da mutum kamar allo to sai mu kalli allo mu ga wace kama yake da ita siɗewa an gane ko shafewa koɗewa duk wannan zuba ce ta allo to haka jihar na maza ta mai da ɗan adam mutum ko mun girmansa ko mun jikinsa ko mun teɓarsa in an jefa shi sai ta tsotse shi sai ta tsike shi domin ci take babu dare babu rana ci take ba ta ragewa tsotsewa take innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'adab duk lokacin da jiki ya ragwanye ya zagwanye ya zube fata ta zube ta kwaile nama ya zube kasa sai Allah ya sake yi sai kuma a ci gaba da aiki a ci gaba da gashi babu fara babu kalewa da haka wannan shine ma'anar lawahatul lil bashar malai ce muhriqatul li zahiril jilli abin nufi mai konawa ga fatar waje da kuma ta cikin ma baki daya amma farkon abin da wutan jahannama take yi shine ta fara kona wannan fatar ta sama ne Allah a watan na yake nadijat juluduhum shi shine farkon fatar sama wanda malamai masu bincike na likitanci da na addini suka ce wannan fatar da kuke gani bakan nan da Allah ya wa adam kai kuma fari ne farar wannan dai fatar ta saman jiki tana da tasiri wajen hana wa dan adam yawan jin zafi jin zafi sawa'an zafin nan na rana ne ko zafi ne na wuta yanzu da za ka ɗaya wannan fatar ta saman jikinka in aka ɗora ma garwashin wuta zafin da za ka ji ya fi na wanda inda da fatar tana nan yanzu ku tambayi waɗanda suke sa man kwailin su kwaile fatar su ɗaya ita wannan ta saman su lalata ta jin zafin ranar su ba irin namu ba yasa wasu su za ka ga ba za su iya tafiya sai sun rufe fuska dole saboda ranar yanzu dablin na ƙuna take mutu. to farkon azabar da wutar jahannama za ta fara yi wa mutum shine ta ɗaye masa wannan fatar ta sama dan ta ci jikin sosai shine Allah yake kullama nabijat juluduhum baddallahum juludan ghayraha liyadhuqul azab inna Allah kana azizan hakima da ta Allah yake lawatu lil bashar tana tsotse jikin mutum ta tankwara shi ta eh, tsiɗe shi ta mai da shi tamkar ya allo ta cire masa fatar jiki don ta ci gaba da cin sauran gangan jikinsa sai Allah ya ce alaiha tis'ata ashar ka karanta sai Allah ya ce alaiha tis'ata ashar akan wutar jahannama akwai tis'ata ashar mala'iku guda goma sha tara ai tis'ata ashara malakan hum khazanatuha mala'iku guda goma sha tara wanda su ne suke riƙe da wutar jahannama kuma suke lura da ita su ne masu gadinta domin a dukkanin wani kurkuku ba a rasa masu kula da 'yan kurkukun a cikin kurkukun waɗanda za su rinka ɗaure su ko su rinka yi musu azabar safe daban ta yamma daban ko waɗanda za su rinka kwance musu anfa in suna bukatar su shiga makewayi ko a sasu wani aiki na wahala da makamantar haka to wutar nama ma kamar haka take akwai masu kula da yan wutar jahannaman a cikin wutar jahannama to amma su kuma wutar jahannaman ba sa kona su yanzu kamar robobi da suke cikin gidan kurkuku su suna shan wuya ba ruwansu kai da kake cikin gidan kurkukun kana wahala amma su suna rayuwa tare da kai a cikin gidan kurkukun su ba abin da ya shafe su bal ma su kuɗi suke samu su albashi ma ake biyan su da haka mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya sa su kula da wutar jahannama kuma suke rayuwa da yan wutar jahannamin a cikin ta dan musu azaba su wutar jahannamin ba ta kona su dan kada wani ya ce to ya yaya kenan mutum zai rayu a cikin wuta shi kuma wuta bata kona shi ba a su Allah subhanahu wataala ya sa su ne a ciki dan su azabtar da yan wuta amma ba wai dan su ai musu azaba ba domin su babu azaba a tattare da su ba su aikata abin da zai ja su ai musu azaba ba malai ثم بين تعالى صفة من جعل خزنة النار sai Allah madaukakin sarki zai gaya mana sifofin waɗanda ya sa su zamo masu tsaron gidan wuta ai at-tis'ata ashar yana nufin waɗancan dai guda goma sha tara wa zakarahum fil kutubi salifati samawiyya kuma a duk littattafan da Allah ya taɓa saukarwa wani annabi sai da ya faɗa adadin mala'ikun da suke gadin wutan jahannama mala'ika guda goma sha tara ne wasu daga cikin kafiran makka wanda a wani kaulin an ce shine wali da dan mugira a wani kaulin an faɗi wani wani daban daga cikin kafiran makka lokacin da wannan ayar ta sauka cewa mala'ikun da suke tsaron wutar jahannama su goma sha tara ne sai ke ashe ma abin da sauki domin mun ɗauka ma abin ai wani mai wahala ne sha tara kawai ya ce to in haka ne ku mutanen makka ni zan ji da goma ku raba tara a tsakanin ku raba tara a tsakanin wani daga cikin kafiran maka saboda tsabar rashin kunya da tsagiranci kamar yadda malaman tarihi suke faɗa lokacin da ake tabbatun wuta ake kambaba ta alaihatif ata ashar lawahatul lil bashar la tubqi wa la tazar sai ce wai wannan wutar duk da Muhammad ya gane mu da ita ku kawo mu wuta ya ga kawo masa wuta sai dau dan yatsun sai ya danna ya kau da kai dan yatsun ya ce ya ce ci sannan ya daga ya murmusa ya ce inda wannan ce wutar ba matsala ba ce yanzu akwai wanda zai iya gwada yasa malaman hausa in an ce kafirai su ce kafirai ke makka fara makka ta kafirai ke makka ai duk wani abu da ake a yau na kafirci hoton kwafi ne amma original kwafi din ai ya wuce ai ya wuce amma ka ga yadda Allah ya tafi da su kamar ba a taɓa yin su ba a tarihi a yanzu da za a ga a nuna maka yadda suke rayuwa a cikin wata jihar wata ka tausaya muku yasa ranar da aka yi yakin badar aka kashe manyan kafiran makka saba'in aka jefa su a rijiya manzo Allah ya zo kan rijiyar ya rinka kiran su wane wane wane shin duk abin da muke gaya muku Allah zai muku yau kun ganshi sai na umar ya kake magana da su alhalin mushe ne manzo Allah ya ce wallahi baka fi su ji ba hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan abin da muke gaya muku Allah zai muku nan kun da shi gaskiya ne wutan nan kun ganta kun ma ji dumin yanzu za Allah ce wallahi an fashe ba za su iya bani ba amma sun ji magana kuma abin da nake isan musu na gwaba musu magana ya cin musu wa haka bihin ma kanu bihi ya Duk abin da suke izgilin da shi yau sun je sun ganshi. kuma sun zama abin tausayi da dace Allah subhanahu wa ta'ala ce alaiha tis'ata ashar sai Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عزتهم وما جعلنا عزتهم إلا فتنة للذين كفروا لنستنزل الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرين ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر الله يجي وما جعلنا أصحاب النار لكيف مسني ملائكون لكي ترون متبا ko waɗanda za su tsare mana wuta ba illa mala'ika sai dai mala'iku Allah yana da halittu daban-daban yana da mutane yana da wasu halittun na daban wanda ba mutane ba aljanu halittar Allah ne dabbobin dawa halittar Allah ne kuma Allah yana da wasu halittun daban da yawa wanda ba ku san su ba ma to amma me yasa Allah ya zaɓi mala'iku su zama kadai su ne masu tsaron wuta me yasa ba a sa mutane ba me yasa ba a sa aljanu ba me yasa kuma ba a gauraya ba kawai sai aka sa mala'iku to shine Allah zai faɗi wannan dalilin saboda mala'ikun su suka isa su haka su suke wa Allah da'a su ne ba sa gajiya su ne ba sa bacci amma duk waɗanda ba su ba za ka tarar akwai abubuwan da Allah ya yi musu wanda ba zai bar su su iya yin wannan aikin ba shine wa maja annan ashaban nari illa mala'ika mala'ikun da suke tsaron wuta malamai sukan ce ko a cikin mala'ikun su na daban ne su ana kiransu da zabaniyawa bal ya yada unadiya da uz zabaniya su a cikin mala'iku na daban ne su ake kira da zabaniyawa da haka Allah madaukakin sarki ya sanya su kuma idan yi adadin su da guda goma sha tara wanda malamai suka ce kowanne ɗayan su fa zai iya aikin me hikimar fa adadin har ya kai goma sha tara to shi ma Allah zai gaya mana me hikima tunda idan muna faɗa cewa mala'ika jibrilu shi kaɗai zai iya ɗaga duniya da fuka ciki ɗaya tare da yana da fuka ciki ɗari shida da daidai amma da fuka ciki ɗaya zai iya kifar da duniya to in haka ne meye hikimar a sa har guda sha tara aikin da ɗaya zai yi meye na a ƙara sha tara to Allah zai gaya mana hikimar a nan ba ba ta yi ce ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika malai ce su min albashari su masu tsaron wuta ba mutane ne? wa malakun wahidun kuma mala'ika ɗaya ma kaɗai minhum daga cikin masu tsaron wutan nan guda sha tara aqwa min ahli duniya kulli hadiya fi duniya karfi shi kaɗai zai iya maganin su amma sai Allah ya sa adadin da yawa saboda wata hikima wa ma ja'alna iddatahum Allah yake da dai ba sa adadin su har ya kai 19 ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan mu jarrabu kafirai kamar abin da na faɗa a baya dan aji me za su ce ita kanta kalmar da za su faɗa din dada hujja ce na akama su ai musu azaba wutan da ita domin duk mai imani da Allah ya ce zan na sa mala'iku 19 su tsare mun wuta kuma duk mai imani ya san mala'ika ɗaya ma zai iya to sai gamsu da cewa Allah yana da wata hikima ne na sa sha tara tunda aikin da ɗaya zai iya sha tara aika masu yawa amma dai Allah ba a ce masa dan me mun yi imani sai a zauna lafiya amma mara imani mara kunya sai ce to dan me guda zan fare goma ku tsare tara sannan kuma in haka ne me na sa sha tara ai wannan ya zama ragon azanci ai wannan ya zama bata lokaci to wannan kalmomin da zai faɗa Allah zai rike su mala'iku za su rubuta su da su da ire-iren su za su zama hujjar da shi ma sai ya shiga wuta shine al-Imam Ibn Kathir anan yake cewa wannan kalma ta cewa wa ma ja'alna iddatahum illa fitna ibn kasir ce wa zalika raddun ala mushriki quraish ita wannan kalma ta wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika da ayoyin da suka biyo baya rabbi ne ga mushrikan qurayshawa hina zukira adadul khazana a lokacin da aka gaya musu adadin mala'ikun da ke tsaron wuta guda goma sha tara fa qala abu jahal sai abu jahal shugaban kafiran makka yace ya ma'ashara quraishin ya ku taron qurayshawa amma yastati'u kullu asharatin minkum liwahidin minhum mala'ikun nan guda goma sha tara da aka ce to ku raba su mutum goma goma su ji da mala'ika daya ba za ku yi haka ba ai kun bani kunya kuma wawayen sai suka yadda duk goma sai aka yi tim tim duk mutum goma na maka zai ji da mutum da mala'ika daya kuma suka raba tun daga duniya kai wani da wani da wani ku ji da na farko kai wani da wani da wani ku ji da na biyu fataglibunahum in kun raba goma goma ai za ku rinjaye su فقال الله تعالى سakamakon haka sai Allah ya saukar da aya ta biyu wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika ay shadidin al-khuluq ba mu sanya masu tsaron wuta ba sai mala'iku shadidi khuluf masu tsananin halitta da tsananin ɗabi'a la yuqawmuna wa la yuqalabun mala'ikun da ba a gaba da gaba da su balle ai nasara akan su wa qad qila ibnu kasir yace hakika malaman tarihi da tafsiri sun ce inna abal ashaddaini wani daga cikin kafirai da ake kira da abal ashaddaini wasu muhu kildatu ibn usaidin ibnu khalab sunansa kilda dan usaidu dan kalam kala ya ce ya ma'asharar quraishin ya ku taron quraishawa ikfuni minhum isnaini ku tsare min daga cikin mala'ikun nan sha tara bi kadai wa ana aktikum minhum sab'ata ashar ni kuma zan ji muku da sha bakwai shi karfinsa suka ce ɗan dan bane yana iya fada da kato sha bakwai to sai ɗauka girman ƙaccin dambe daidai yake da girman kowane mala'ika yake ba kwa gani a filin daga ƙato sha bakwai suke kada ni to shi kenan ku ku ji da biyu ni zan ji da sha bakwai an gane ko ya yi haka ne ijaban minhu bi nafsihi saboda yana takama da kansa ibn kasir ya ce wa kana qad balaga min al-quwwati shi yana da tsananin ƙarfi ne fi ma ya tsumuna cikin abin da suke faɗa a tarihinsa annahu kana ya kifu ala jildil bakarati idan aka fefe saniya aka baza ƙirginta in ya hau kai ya tsaya saboda ƙarfinsa wa yujazibuhu ashara mutum goma kacci za su so su janye fatar saniyar daga ƙasarsa ba za su iya ba in ya hau ya tsaya kawai kuma ba daddajewa yake ba turmi man ƙato ne na gaske zata ta a madadin su bincike sai dai su kasa-kasa da fatar ta yayyage amma shi ba za su iya ture shi ba to wannan yasa yake faɗar haka to da ta Allah subhanahu wataala yake ba mu sanya adadin su ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan mu jarrabu kafirai mu gwada hankulan su mu ga za su yi imani ko za su dada kafircewa kuma mu dada kama su da hujjoji irin waɗannan duk da an karanta waɗannan ayoyi amma lokaci ya ja akwai bayanai da yawa dangane da ire-iren waɗannan abubuwa musamman abubuwan da Allah yakan yi su don gwada mutane da jarraba su wanda suna da misalai makamantansu da yawa a Qur'ani idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako ne zuwa sai mu tashi daga kan wannan aya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko mai tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ya ce Allah ya ƙara wa malar lafiya Allah ya kare mu baki da ya kuma saka da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi baki da ya ce don Allah malam shaitan yana raya mun wani abu mara kyau amma idan ban yi ba sai na shiga tsananin damuwa idan na jure ban yi ba sai damuwar ta kauce a hankali ina zai yake so ya ce ko a hakan ya zan yi eh hakan za ka ci gaba da turje masa da kin bin abin da ya sa ka ko da da farko za ka shiga tsanani da damuwa wannan tsananin da damuwar na ka ƙi ka biye wa zuciyarka yin abin da take so ne dole ne sai ta ji ba daɗi sai ta ƙuntata maka to ma wannan jin ba daɗin da kuntatawa da za ka ji ba zai ɗore ba zai wuce zai wuce domin allah madaukakin sarki ya gaya mana saba wa zuciya cikin abin da take umartar mai ita da yi na saban allah to wannan shine sirri na shiga aljanna in dai mutum ya rika wannan to insha allahu dan aljanna ne shi fa amma man kafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى duk wanda ya ji tsoron gamuwa da Allah ya rinka turjewa da kiyewa zuciyarsa cikin abin da take sa shi ya yi na sabon Allah ta wannan kai taimako masa ita ce aljanna manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya ce ita aljanna an kewaye ta da abin da zuciya ba ta so ita kuma wuta an kewaye ta da abin da zuciya take so da haka kullum zuciya abin da take so in an biye mata to wuta za ta kai mutum amma abin da ba ta so na alkhairi in aka yi ko da ba ta son to shi kuma wannan yana jan ka zuwa ga aljanna kuma shi shedan babu inda yake samun galaba akan mutum sama da ya mallaki zuciyarsa da ya mallaki zuciyarka ya zama shi yake juya maka ita to ya gama da kai shi yasa annabi ya ce a jiki akwai wata tsoka ita ce siyarin jiki in mai jikin ya mallaki wannan tsoka ya zama shi yake juya ta to jikinsa zai kubuta baki sa amma idan ya sakaci dan ya mallake masa wannan tsokar ya zama shi yake juya masa ita to ya halaka ya tabi inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al da aka mu kokari mu dage mu roki Allah ya mallaka mana zuciyarmu sannan Allah maɗaukin sarki ya tsare mu daga shedan da kuma bin son zuciya shi sa mai alburda yake wa khalifin nafsa والشيطان وعصهما وإنهما مخضاك النصح فاتهم وخالف النفس كثابا وزوجيك والشيطان كثابا ka وعصهما musu biyayya. wa in huma mahaba kan nusha ko da sun zo maka ta fuskar nasiha fattahimi ka tuhumci wannan nasiha domin ɗabi'ar zuciya da shaidan wani abin in suna so su kai ka gare shi sun rinka maka tarairaya daɗin baki ai abin mai kyau ne ai kaza ai kaza irin yadda shaidan yawa annabi adamu da na hawa'u magiya da ƙarya cewa nasiha yake musu da suka biya masa kuma ya kai su ya baro su fadallahu وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور ذاك دي wannan shine dabi'a irin ta zuciya shi yasa annabi Yusuf ya ce wa ma ubari nafsi inna an-nafsa la amaratun bisu'i illa man rahima rabbi bazan kubutar da kaina ba bazan yabi kaina ba domin ita zuciya da kuke gani tana da yawan kumartan ne ita zuwa ga ayyukan sabo sai wanda Allah ya ji kansa sai wanda Allah ya tsare shi Allah ka ji kan mu ka tsare mu amin da haka idan ka biyo son zuciyarka kai abin da kake so na sabon ubangiji ko da za ka ji daɗin abin daɗin ƙololuwarsa awa ɗaya awa biyu amma sauran rayuwarka kuma bakin ciki ne yanzu wanda zuciya ta ziga shi akan ka kashewa ne ya zame ma matsala ya yi kaza ya yi kaza da ya je ya kashe shi minti ɗaya ya dawo da dama da an kama shi an yi ram da shi sai kuma ka ji yana wallahi sharrin shaiɗan ne kake biyo son zuciya ka kai a ƙarshe wannan aikin da kai na ƙasa da minti talatin ko na awa ɗaya za ka je ka zauna gidan kurkuku shekaru aru aru kai ta girma to dama a nan abin zai tsaya amma za ka je lahira kuma ka ci gaba da ɗaukan sakamako mummuna na jin daɗin minti biyar ko goma ko awa ɗaya amma ya jefa ka cikin wahalar da babu iyaka shi yasa masu hikima suka ce tsalle ɗaya ke sa a faɗa rijiya amma dubu ba zai fito da kai ba yanzu wanda zai je ya yi zina ƙololuwar jin daɗin ƙila awa biyu amma bayan ta fa nadama da baƙin ciki da takaici da za su biyo baya illa masha Allah shi yasa wannan baƙin cikin da nadamar da take biyo bayan dukkan mai sabo in ya taru ya taru a ƙarshe sai koma shaye-shaye saboda in ba ƙwaye ke sha yana fita daga tunanin ba damuwar kaɗai ta ishe shi da wuya ne ka ga mai aikata babban laifi yana da cikakken hankali da wuya ne idan mutum ya zama babban kiriminal sai yana shaye-shaye saboda in ba haka ba damuwar kadai ta ishe shi ta tayan masa da hankali a rayuwa wani za ka ga shi yake kashe mutane a ƙarshe kuma shi zai kashe kansa to me ya kashe kansa saboda damuwar da ta yi masa yawa in ya tuno ya kashe wani in ya tuno ya yi ta'addanci iri kaza ya yi kaza to wannan damuwar ita kadai ta ishe shi azaba Allah ya mu akwai wani wani to wani bawan Allah wai mai mota continuous discussion lamban nasarawa ya rufe wani bawan Allah yana gaggawa zai fita saboda zai je asibiti da aka da Allah idan ya ji sai kokari ya je dan ya bude hanya to da haka dai wannan kenan ya dan kuwa ka ji hakuri ka daure ka cije da mu ma baki daya mu ci gaba da hakuri da daurewa da cijewa akan biye wa san zuciya Allah ka ba mu iko takarda ta biyu kuma ta karshe kenan mai takardar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ya ce Allah ya kara malar lafiya Allah ya kare mu baki ɗaya amin ya ce tambaya ta ita ce shin malam ya halatta a yi yaban annabi da kiɗa kuma a iya roƙon annabi a yanzu ko fatima sallallahu alaihi wa wasallama radiyallahu anha a ce ta yi wa mutum wani abu hakan ya halatta to da farko yin yabo da kiɗa su kansu masu yi sun san laifi suke sun san ban manta ba farkon duk da kiɗan iri-iri ne in zamani ya zamani ne sai wani ya zama jiki sai kuma daga baya wani sabo ba koyar da asali ana kiɗa da bandiri ko lokacin da aka fara kiɗa da bandiri duk mutanen najeriya ta arewa sun yi wa mutanen kano ca wannan wani irin addini ne da kiɗa amma a hankali bandiri ya zo ya zama ɗan gari ake ganin ma ai lada ne ko kuma a lokacin da ake tallata bandiri aka ce ba kaɗa ake ba shafa ake ba a cewa an kaɗa wani waye wai ba a cewa an kaɗa to mu gwada mu gani ka shafa ka ji za ka ji sautin buga ake ƙarya ce to da bandiri ya zama ɗan gari ana nana na sai fiyano ya zo lokacin da aka fara yin kiɗa da fiyano wani mawaƙi a garin nan ne yabo da ya fara kiɗa da piano har yan uwansa sai da suka yi masa ta sai da ya wata waka sai a jono maganar wani shehi wai wani shehi ya yi fatawa wai ya ce masa halal ne duk muna da wayanmu da girman mu a garin Kano aka yi wannan to amma yau piano shi ma ya zama me ya zama dan gari to ba mu san kuma gobe me za a yi ba wannan kiɗe-kiɗe da kaza da kaza da kaza ƙarya ne ko me za a yi da su sawa'an zikiri za a yi da kiɗa sawa'an waƙar Eh, siyasa za a yi da kiɗa sawa'an waƙar eh, aikin gayya ce gangi ne da kiɗa duk sunansa kiɗa kar ka ɗauka kiran sunan Allah da kiɗa yana bambanta kiɗan da sauran kiɗa-kiɗe duk sunansa kiɗa duk sunansa kiɗa Allah sarki ya ce wa minan nasu man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa abdullahi dan mas'ud yana rantsewa ya ƙara rantsewa ya ce wallahi wannan ayar akan kiɗa-kiɗa take magana shine lahawal hadith lahawal hadith hadisi ya tabbata in sahih bukhari hadisin abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kutuntinin karshen zamani yace za a yi wasu mutane cikin al'umma ta za su rinka halatta alhira wal eh, harira wal khamra wal ma'azi sayakunu fi ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal wal ma'azi za a yi waɗansu mutane a cikin al'umma ta za su rinka halatta alhira zina sahillun halatta zina su rinka ganin ta fashion ne kwalliya ce in ba ka yi ba ka waye ba dole ya zama kana da girlfriend ke ma ki zama kina da boyfriend a madadin sunaye na batanci da kazanta da shari'a ta jefu zina da su wanda zai sa wa masu imani kyamatata sai a zamanantar da sunayen sai a mai da su ne halal don mutane su rinka ganin ba matsala ba ne ba walharir sannan za a yi mutanen da za su zo su rinka halatta tufafin alhariri tufafin da annabi yake haramun ne ga mazan al'ummarsa a rinka ya diddika na alfarma na isa ana sawa maza suke ado da su wanda haramun ne ga namiji ya sa irin wannan ka ɗauka ma kamar ba haramun bane alhalin haramun ne saboda ka gani a jikin excellency wani a jikin alhaji wani a jikin wani a'a ba kowane tufafi ya halatta musulmi namiji ya sa ba to sannan wal khamra manzo Allah yake za su halatta giya to giya kuma shine duk abin da ke sa maye kullu ma askara qaliluhu wa kathiruhu haram kullu muskirin wa kullu khamrin haram duk abin da ke sa maye dan kaɗan da mai yawa duk giya ne duk abin da ke sa maye sunansa giya kuma dukkan giya haramun ce da aka ce giya a hadisi ba ana nufin kawai sai mai ruwa ruwa ba har wacce ake zuƙa wiwi da ire-irensu har wanda ake shaƙa koken da ire-irensu har wanda ake haɗiya abi da ruwa taramol da sauransu har su kojin su banalin su totalin duk irin waɗannan za su shiga cikin giya manzo Allah yake a ƙarshen zamani mutane za su zo su ta halatta waɗannan su rinka ganin ba ma matsala bane dan an sha a rinka sa musu sunaye saɓanin na muni na ado don mutane su rinka sha in baka sha a ce baka hau network ba baka waye ba ɗan ƙauye ne har yanzu yana an gane ko to ire-iren waɗannan mazala ce duk za su faru a ƙarshen zamani sannan sai ce wal ma'azib da kayan kiɗa ma'azib kayan kiɗa to manzo Allah yake irin waɗannan mutane da za su zo a ƙarshen zamani su halarta waɗannan abubuwan su ta mu'amala da su Allah zai juyar da halittar su malamai suka yi fassara biyu suka ce juyar da halitta ba shine a jirkita jikin su ba a'a zai ban musu gangar jiki amma zuciya ce zai dode gaskiya ba za su rinƙe mata kallon gaskiya ba sai su rinƙe mata kallon ne ƙarya domin daman ba ido ke gani ba ne ke gani zuciya in ido kam makance eh, in zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba kamar mai ɗan siraji ya faɗa to da ka Allah manzala ce Allah zai mai da su alhanzur zai mai da su aladu malamai suka ce ba shi bane za a canja halittar su zama alhanzur su zama alade amma zuciyarsu za ta zama ta alade to me abin da alade ya fice da shi a zuciyarsa rashin kishi bai da kishi to za a zo zamanin da mutane za su daina kishi me ya ja musu wancan halatta waɗancan barnata barnata za su zama aladu eh, jakai me ake nufi da jakai wata sifa jaki ya fuffuce da ita rashin kan gado rashin kan gado da rashin zuciya a taka ka yau a taka ka gobe amma ko in kula wai an manzu da kakkauta ba a jikinka ba kwatkwata to yanzu dan Allah in ka kalle mu musulmi a yau musamman Hausa Fulani musamman yan Kano mutanen da suke rayuwa a Kano wanda wata hikimar Allah mutanen Kano su suke juya arewacin Najeriya duk abin da ya karba a Kano zai karba ina arewacin najeriya in ku arewacin najeriya ta karba abu to duk afirka ta yamma karba take to yanzu ka kalli yadda rayuwar take a kan ina zuciya ina kishi ina sanin ya kamata duk abin da a da in aka yi al'umma sai ta tarwatse sai ta tashi hankali yau mun sai a yi lafiya lau abin da arne in kai masa ba zai jura ba ba zai lamunta ba yau sai ka zo kai wa musulmi a kano amma ba kai komai ba yanzu ku kalli abin da ya faru kwana-kwanan nan na matsalar sace yara duk da an samu hoɓɓasa ta wasu ɓangarori amma ba irin wanda ya kamata ba ya kamata a ce ya fi haka domin wallahi ko da wasa in mutanen kudancin najeriya kai wa irin wannan abin ɗaya tak wallahi sai najeriya ta kusa tashi yanzu ga misali ishu ɗin yunusa yalo abu ɗaya ne tak ya faru a wajen da najeriya ta kusa tashi gigigigi yanzu gashi har yanzu wani fasto ne ba musulmi suka faɗa ba ba hausawa suka faɗa ba ba yan arewacin najeriya suka faɗa ba abin nan america abin nan bbc ce ta yi documentary ta bi abin dalla-dalla wani fasto aka samu ya taimu mutum sama da dubu hudu yan gudun hijira daga arewa ya yi kamfin ɗinsu a kudu yana zane da yara ƙanana yan under age yana hana su abinci yana kaza yana kaza amma yau sai dai mu rinka ganin hotonsa da gwamnonin kudu suna zuwa suna hoto da shi ya yi babban aiki ba wani gwamna daga arewa da ya ce ahir ko ya bi abin ba wani dan majalisa da ya kai motion ɗin majalisa ba kaza ba kaza ba kaza yanzu tun yaushe muke cewa tun da ishu din nan ya taso a yi wa inyamurai iyaka tashoshin su rinka yin amfani da tashoshin jihar kano na ɗaukan mutane amma har yanzu har yanzu har gobe inyamurai in suka ɗauko motocinsu daga garuruwansu sai inda suka so su tsaya a kano suke tsayawa sai abin da suka so su ɗiba sai abin da suka kawo za su sauke gwamnatin kano ko tana bi ko ba ta bi oho wani musulmi ya gaya mana sati biyu baya na faɗi wannan a wajen karatu ya ce malam har gida zai same ni ya ce ni ina zuwa kudu na ji maganar da ka faɗa game da wannan ya ce wallahi mukan shiga jihohin inyamurai cikin dare sai su je su sauke mu a bayan gari mu sha wahala kafin mu shiga inda ɗan uwan mu suke sai muka ce da direbobin su rinka kai mu kofar masallaci su aje mu in dare yayi in mun shigo gari cikin dare da rana su kaje mu duk inda suka ga dama akwai abin hawa za mu hau da aka aje mu sau ɗaya sau biyu yan garin suka yi zanga-zanga ana aje mu a gindin masallaci muna kawo makamai amma ya kalli jihar kano yadda suke kawo mana abubuwa su sauke inda suka gada ba wata tasha a kano wata inyamurai suka yadda su jefa babu tashoshinsu nasu ne na ganin dama mu abin da muke ba wa gwamnati shawara su ba 'yan ƙasa ba mu ba 'yan ƙasa ba ba a jihar kano suke ba dokar jihar kano ba za ta aiki a kansu ba to su koma tashoshinmu na jihar kano inda duk kowa yake lodi a sa musu ido ko kuma tashoshin inyamurai da suka zaɓa a matsayin nasu na kansu to duk sarkin tashar ya zama bahaushe ne ɗan kano ai kai baka isa ka je jihar ka zama sarkin tasha ba to duk tashoshin mun yadda su yi a nasu amma sarkin tasha da wasu jami'ai na tasha su zama 'yan asalin jihar kano kuma ya zama akwai 'yan karota a cikin masu kula da tsaro a wajen tunda 'yan jihar kano ne akwai 'yan gizba a cikin masu kula da tsaro a wajen saboda 'yan jihar kano ne amma sai a mutane suna cin karansu babu babbaka wani daga cikin mutane ina jin ko daga italy ko daga wata kasa dai ta turai yayo min waya yace malam duk mun ji maganganun da kuke faɗa abu ne mai kyau shawara ɗaya ku gaya wa gwamnati wallahi masallacin nan na fage inyamuran da suke zaune a shagunan masallaci kun san eh, shagunan faransu da suka kewaya na masallacin fage ne fa na gwamnatin jihar kano ne fa yace kowane mai eh, ko da ba za ku tashe su a shagunan masu kuɗi ba ku ba su amma gwamnati kawai ta ce inyamurai su tashi daga eh, shagunan masallacin fage yace wallahi sarakunan su sai sun zo daga kudu sun ba ku hakuri wannan kaɗai ya isa ku yi musu barazana amma ba za mu iya ba ba za mu iya ba mun kasa to sun zo a shagon masallaci sun mana cin kashi kana tsammanin kuma ina ne ba za su iya mana cin kashi ba shagunan ɗakin Allah shagunan ɗakin Allah kai ka isa kai musulmi ka je jihar su su baka shago a coci baka isa ba komai za ka sayar wallahi ba za su baka ba dole mai ta cewa Allah ya ji kan Alhaji Abubakar ne Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa kurakuransa Allah ya fi masa lokacin da ya kasuwar rini kasuwar rini sabon gari kenan a yau bai ba wani arne shago ba a cikin kasuwa suka yi kungiya suka je gidan gwamnati suka samu rini suka ce mun zo mu ne yan kasuwa ka ba mu rumfuna a nan sai ce abu ne mai sauki ku tafi ku akwai yan kasuwa musulmi yan Kano a can an hana su rumfuna ku je in dai gwamnonin ku suka yadda suka ba su rumfuna ku zo zan ba ku tun daga nan ba su sake komawa ba har ya gama wani magana mai sauki magana mai sauki to irin wannan kishin shi muka rasa shi muka rasa shi muka rasa ba komai ya ja mana ba mun ɗauki addinin mu a matsayin wasa duk addini ya zama biki ba ka ganin tasirin musulmi sai a kwanakin biki yanzu in watan maulidi ya zo kai ka ɗauka a addinin musulunci kawai maulidi ne ba wani motsi da za ka gani in ba maulidi ba duk wani shehi da zai fito ya kalubalanci wani abu sai in akwai interest na biki a ciki amma in dai abu ne na al'umma wanda al'umma za ta ji daɗi a tarara mata ba ka jin bakin su addini kawai biki ne biki kwana nawa ne a rayuwa amma biki da za a tara mutane a tara sadaka a tara hadaya to wannan shi kake ganin karsashin mutane a ciki kaga al'umma ba ta tafiya akan layin da ya kamata ta tafi a kai muna da kalubale ba kaɗan ba daga gwamnatocin mu su ji tsoron Allah su yi abin da ya kamata game da ire-iren waɗannan abubuwa mu fa bamu ce a tashi hankali ba mu fa bamu ce a hana wani ɗan ƙasa ƴancin walwalarsa a duk inda ya samu kansa ba domin ƙasa ta ba shi dama amma abin da muke cewa yadda suke ji su ƴan ƙasa ne mu ma ƴan ƙasa ne yadda suke kare manufofinsu da haƙoƙinsu shugabannin su suke shige musu gaba mu ma a kare mana haƙoƙinmu shugabannin mu su shige mana gaba yanzu idan muna ta wannan maganar gwamnati gwamnati gwamnati wani talaka yana nan yana jin daɗi amma shi yana nan ya cika arna a gidansa saboda suna ba shi kuɗi akan lokaci suna ba shi kuɗi akan lokaci duk ma'aikatansa arna ne duk kaza arna ne ai sun fi amana sun fi kiyaye alkawari ba sa latti ba sa kaza shine hujjarsa amma su haɗe kai suka yi gwamnatin su ba za ta yi ba su ma ba za su yi ba yanzu baka isa baka je jahohin gwamnati ta hana ka abu wani ya baka ko wani ya hana ka gwamnati ta baka in sun ɗauki mataki ɗaya sun ɗauka kenan yanzu a kes ɗin inusa yalo ai mun faɗa gwamnati ta ta kada wanda ya shiga cikin kes ɗin har lauyoyi sai dai a taho da baki amma ɗan jihar kai ya shiga kes ɗin amma mu a nan za a yi mana barna kuma a ɗauki lauyoyi ‘ya'yanmu kuma su mai da abin gaskiya mai laifin ya yi firi saboda kawai yana da ‘yanci aishi, lauya ne shi ya karatunsa ai shi ya kaza kuɗi zai samu to sai mai bayan ka samu kuɗin sai shi ma talauci ko da ta wani bangare ka ga yana da hujja saboda al'ummar mu ta saki wani abu babba shine at-takafulul ijtima'i taimakon kai da kai kowa a al'ummar mu shi yake yin abinsa ya kai ga gaci shi kadai to shi yasa yana da wahalar tankwarawa amma su abin da suka yi mana wayo suka fi mu da shi wanda asali namu ne suka kwace muna bacci ba yadda za a yi ka tashi a zira maka ido kai kadai ka rayu in yaro ne ya tashi a unguwa na kowa ne manyan unguwa za su tabbatar duk yaran unguwa suna zuwa makaranta in ta gwamnati ta gagara a samu waɗanda suke masu ilimi su zo ko a sauro su rinka karantar da su ba za su bari 'ya'yansu zama inda ba ba to da haka yaran da tun suna yara aka nuna an damu da su in ba su da lafiya kowa ya kula da su in wasa za su yi ba za a bari su yi abin da bai dace ba ba za a bari su sha kwaya ba kowa ya gansu ya nemi su kallon 'ya'yansa duk wanda suka shiga damuwa zai nuna ya damu da damuwarsu to ba yadda za a yi in sun girma su kan wa kowa in yanka in yara suna buƙatar kasuwanci ne manyan unguwa za su kirawo duk wani ɗan kasuwa ga yaranmu ko ba dangin iya ba na baba tsakaninsa da su waɗannan yaran ba ma so su lalace ka kai su kasuwa in sana'ar hannu yake ka kai su su koyi sana'ar hannu kuma dole sai ya karɓe su ko da guna guni. to yanzu kai da aka yi wa haka gaba kai ma in ka samu wani abu ka isa ka ce ba za ka yi wani ba to da haka suka fi karfin al'ummar amma mu yau sai ka samu a gida a gida mutum ba zai iya ɗaukar ɗan uwansa ya taimake shi ba fata yake ma ya gaza shi ya daga to shi yasa dole ba za ka iya kawo kira wani kai maka faɗa ba saboda ka'idar bahaushe ke laifin yaro kiwa laifin babba ruwa da wannan iyayenmu a da suka mallake sai ka samu dattijo ɗaya a gidansa akwai sama da mutum ɗari kuma in ya faɗi magana kowa sai ya ji ba wanda isa ya saba masa saboda kowa daga rumbunsa yake cin abinci kowa daga rumbunsa yake cin abinci da damuna sai zai kasa eh, 'ya'yansa kowa ya tafi noma kuma in an gama abincin nan a kawo rumbunsa a gida a aji shi zai yi kaza shi zai yi kaza saurayi a yi masa aure ladan noma ya haihuwa uku ana ciyar da shi a gidansu ya isa gobe babansa ya ce masa kaza ya ce a'a amma yau akwai iyayen da tsoro suke su cewa ƴaƴansu kaza saboda su suke ciyar da su ka su daina to tunda muka saki tarbiyya da ladabi da biyayya tun yarinta taimakon kai da kai jan 'yan uwa a jika nuna damuwa da damuwar juna to sai al'amuran mu suka wargaje kana ji kana gani mutum yana da kuɗi sai zo abin da ya ga dama ya fi ƙarfin doka su a ƙasashen su mai kuɗi tsoron doka yake amma mu a ƙasashen mu doka ce take tsoron mai kuɗi doka ce take tsoron mai kuɗi duk wata barazana da inyamuri zai ce a raba najeriya ƙarya yake wallahi wani ɗan siyasa ya zo gaishe ni a gida lokutan zaɓe yake bani labari irin wannan yake yana da aminai inyamurai suka ɗauke suka kai shi ƙasarsu suka kewaya suka koyawa babban birnin su da suka je bayan sun gama yawo da wuni magarba tana yi yace mu fita mu sauri mu fita mu komo Abuja mu kwana yake saboda me yace ai ba zai yi kwana anan ba ka isa yace domin in na ce zan kwana anan saboda akwai gaba da kiyayya da rashin tsaro kuma nasu yace in na ce zan dawo nan in rayu to dole sai na ɗauki ƙato goma majiyin ƙarfi suna raka na ko'ina ƙato goma nan aƙalla duk wata in ba su miliyan ɗaya dubu ɗari ɗari ya ce to yaushe zan iya wannan ya ce a jihar ku ne za mu rayu mu zauna lafiya amma yaushe za mu iya zuwa mu rayu a nan ya ce to kuke cewa araba ya ce gada Allah rabu da wannan magana maganar banza ce araba a je ina yanzu inda za a yi zube ban ƙwarya ta aika ware kuɗin da suke arewa kaso saba'in da biyar ba na ɗayan arewa ba ne na inyamurai ne ko gidaje ka je abuja a wawware maka gidan wani gidan wani a zo a ware da nasu ka gani to in an raba daukan gidajen za su fita su garin su sun san fa in an raba sai sun shigo wajen mu da biza yau ka je sudan ka gani a da bakakan sudan yadda suke rashin kunya a sudan su zagi kowa amma yanzu ka je abin tausayi ne saboda yanzu gaba ce da gaba in za su shigo sai da biza yadda mu baki muke bin layi a duba fasfot din mu a yi mana stamp din shiga haka ake musu yanzu duk sun yi latsa saboda yanzu sun san baki ne su a kasar sun gwammace ina ma da ba a raba ba da an sun shigo suna jin su ƴan ƙasa ne amma yanzu da sun yi iskanci za a kama su a kai su bakin boda to yanzu kana tsammanin dukiyar da suka jijjirje ɗin ya za ki fita da ita ai ba zai yi ba da aka duk barazana ce kawai da ta da kura da kaza da raina mana wayo sun latsa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sun ga jini da sun raina mu kololuwar rainawa ba komai ya ja mana haka ba saboda mun kasa mu tsaya mu ɗauki matsayi irin wanda Allah ya ba mu na kanin ya kamata na kishin kanmu na kishin ƴan uwanmu na ƙaunar junanmu na haɗin kai na nuna damuwa da damuwar ƴan uwanmu wannan yasa sai suka raina mu sai suka ga makwancinmu manyanmu suna faɗa a da bayan yakin inyamurai carbi in inyamuri ya zanka da shi sai ya durkusa har ya baka haƙuri amma yanzu ka je da sharbin man ka gani wata rana zan fito daga lungun kurna lungu ka lungu can wani inyamuri na ga ya ci kwalliya kamar a sabon gari ya tsare ni ba don komai sai na tsaya in ce to wannan mai kawo shi wannan lungu yace dan Allah taimaka min ka fitar da ni bakin kishi ce shigo wallahi muka shiga bana hira sai nake cewa me ya kawo ka nan wajen sai yake ai ka san malam wane ce ban san shi ba ni ka a wajen nake rayuwa ka san malam wane ita ina zuwa ya neman addu'a wallahi arni ne yace to kai musulmi ne yace ba musulmi bane shi shi dai a Kano aka haife shi amma dan jiha kaza ne biye ban labari yace addu'a yake zuwa ka sa abubuwan ne sai da addu'a yace kwarai kan sai da addu'a wallahi har kofar ruwa na kawo shi na aje shi abin mamaki kuma malam wanan nan da malam wanan nan ba za su taba furta masa kalmar shahada ba ba za su taba ce masa musulunta ba ba za su taba ce masa yi kaza ba su dai za su karɓi kuɗinsa da sunan za su yi masa addu'a to fa wai waɗannan su ake kallan su ne malamai su ne masu addini su ne kaza su ne kaza jiya wani musulmi da ya musulunta daga jihar taraba bukari ya zo yake bani labarin wasu matsaloli a wajen wallahi kamar kai kuka abin ta takaici abin takaici al'ummar tana bukatar aiki da jajircewa muna faɗar wannan ko da yaushe dan hankalin al'ummar ya dawo jikinta shugabanninmu wallahi cikin shugabanni akwai masu alheri da yawa idan na ce masu alheri wanda waɗannan sakokokan suna isa musu kuma suna jin ba daɗi suna jin ba daɗi kuma mu muna ɗaukar cewa wannan shine mataki na farko na ɗan ban gyara farko tukuna a san cewa ba a daidai ake ba akwai matsala domin duk lokacin da ka san cewa akwai matsala to ka ci rabin maganin matsala amma da muna ɗaukar ma rayuwar kamar haka ce daidai kamar daidai muke tafiya ba daidai muke tafiya ba a kasuwanci a bauɗe muke tafiya kai hatta a maganar addinin a karkata muke tafiya da yawa tunanin nukanmu da muke ɗaukar su ne addini wallahi ba su ne addini ba karatu shi zai tsaita mu ya nuna mana cewa wannan abin da muke ɗauka fa addini shigo mana da shi aka addini ba addini ba ne to haka a siyasa a karkata muke tafiya domin me ce siyasa sanin yancin kanka da yancin al'ummarka amma siyasa mu yanzu ta zama buƙatar kai ce kawai buƙatar kai ce kawai sai ka samu mutum babba yana jagoranta al'umma da sunan siyasa amma inda za ka kalli manufarsa gaba ɗaya da miliyoyin al'ummar da take karkashinsa wallahi manufarsa shi kaɗai ce a gabansa duk abin da zai yi don shi ya kai gaci ne babu tunanin manufar makomar al'ummar kaiwa da komanta yancinta kaza da kaza ɗinta kaga wannan abu ne wanda yake ba ƙarami ba al'umma ta sani mu talakawa mu sani shugabanni su sani Allah ya riga ya kafa mana hujja ƴaƴanmu da za su taso a baya su tabda wannan maganganun da ire-iren waɗannan abubuwa la'alla kila ko ba da mu Allah zai canja yanayin ba su sai Allah maɗaukin sarki ya canja mana da su amma dai babban abin da ya zama kalubale a kanmu mu koma gida mu gyara tsarurrukan tarbiyya tsarurrukan tarbiyya nuna ƴan uwantaka ga juna ƙaunar juna a gidanku ya zama cewa kuna da haɗin kai da haɗaka ta jin matsalolin juna taimakekeniyar juna ba ka rinka murna da farin ciki wane ya yi ƙasa kai ka ɗaga ba don kada a famili a samu wani alhaji bayan kai akwai masu irin wannan tunanin a gidansu baya so a ce wani alhaji sai shi to duk lokacin da ka ce sai kai ka kakkarya wasu to wallahi kanka ka karya kanka ka karya ka sani ba wanda zai ci arzikinka ba wanda zai ci ka kowa Allah ya raba ya bashi naka ku yi ɗan uwantaka da junanku za su yi maka amfani za ka yi musu amfani mutum ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai ba ɗan uwanka suna buƙatar ka kai makana buƙatar iyaye wajen tarbiyya su cire corruption dan akwai corruption a tarbiyyar iyayen yau me corruption nuna fifikon 'ya'ya masu arziki wannan yasa dole sauran 'ya'yanka su ya tashi idan su ya rufe sai sun yi kuɗi saboda sun ga baba da wani yake da kuɗi shi yake jin magana mama da wance take da kuɗi ko ta auri mai maiko maiko ita take faɗa a ji a gida kaga iyaye su da kansu sun lalata tarbiyya sun nuna ƴaƴan su san dukiya san duniya iyayen da ba su san wannan ba kawai kowa ɗa ne kuma babba babba ne ko mun talaucin ka duk kuɗin kanin ka dole ya yi ka wannan ita ce tarbiyya kuma haka za a sa wane yiwa wane kaza wane yiwa wane kaza amma za ka samu su kansu iyayen yanzu damuwar kansu tafi damun ba damuwar al'ummar ba ba damuwar ƴaƴan ba ba kaza ba ka ba za ka iya sa su cewa wanka ko ka baba ba kana ji ka zai ce baban su wani ma'ana ya fitar da kansa shi ba shi ba kuma kai ma daidai baka daka matsawa ba baban su wani a da iyaye ba haka suke ba ɗanka za ka miƙa wa abu ya karɓa kamar ya baka kyauta ba ko na gode tun yana ƙarami da iyaye sai sun ce karɓi da hannu biyu durku za ka ce na gode tun yana yaro ƙarami tun yana yaro ƙarami akwai wata tarbiyya da aka yi min a gidanmu mahaifina Allah ya kansa da rahama da ni ba na son sa hula ba na son sa hula to sai zama mahaifina ko tafiya za a yi sai ce je ka sa hula ko ina za a je sa hula wallahi da hula ta kama ni har bacci da hula ne Abaki, wannan abu in na tuna yana ban mamaki dan abu kankani in iyaye suka so su gyara shi a tarbiyyar yaro sai ya gyara amma duk girman abu in suka watsar da shi to sai ya cutar da yaron ya cutar da al'umma na taba gaya muku mijin da aka yi aure an dade ana soyayya wajen shekara biyar wata ɗaya auren ya mutu da aka kirawo angon aka kira amaryar me laifi sai ce ba ta gaishe shi ita kuma aka ce da gaske ba ta gaishe shi ba ta ce eh, a'a ba eh ba na gaishe shi ai ni a gidanmu ba na gaida kowa to dan Allah wannan waye kashe mata aure iyayenta ya kamata sun koya mata gaida babba amma yanzu kana ganin ba matsala bane dan ɗanka da safe kawai ya tafiya zama makaranta oho kun zo za ku shiga gida yana kokarin shiga kana kokarin shiga in baka wasa ba dai ka tsaya mar tun yana yaro ka koya masa haka sai ya girma kuma ka ce za ka tankwara shi ita tun yana karami ake tankwara shi duk wannan hayaniyar da muke gani da hargowa in lokacin siyasa ta zo ba mai mutunci ba mai kima kowa a zage iyaye suka haifar da shi ba a gidaje iyaye suka haifar da shi duk wanda ya samu kyakkyawar tarbiyya a gidansu ba yadda zai wuce waje ya zagi babba ya zagi mai mutunci babu amma inda matsalar take daga gidaje ne mu koma gidajenmu koma gidajenmu Allah madaukakin sarki ya gyara mana Allah madaukakin sarki ya bamu rayuwa mai albarka Allah madaukakin sarki ya mana maganin abin da ya fi karfin mu Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika gobe saboda akwai bikin mauki bifo ba wai dan za mu je ba kana ce malam zai je mauki to amma saboda yanayin kai kawo na garin karatun da muke yi a bacirawa na allu'ulu wal marjan hanyar tana haduwa da gosulwa irin waɗannan kwanaki da aka insha Allah gobe ba za a yi ba dan yan uwa su samu sanarwa tun da wuri wadan sukan zo daga nesa Allah maɗaukin sarki ya kai mu sati mai zuwa lafiya assalamu alaikum wa